barkanku da zuwa wannan tashar tamu mai albarka mai suna sirrin mallakar zuciya tv idan wannan shirin zuwan ku na farko da allah ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa idan bidiyon mai ya burge ku da allah ku mana like saboda bidiyo mai ya yadu zuwa ga kowa ga kowa mun gode allah kuma ya saka da alkhairi anan nan wani yaro ya kira ni yake ci akar kallawo ina neman fata, na ce me faru ya ce yana neman wata yarinya ne da aure ubanta ya kira shi ya kora mai bayani dalla-dalla na ce me ya ce ma cewa ya kai Yan fa kana son yarinyar nan sai kai hidima ya ce to alaji ya ce ka rinka siyo mata dan kayan walwala da jin daɗi ka rinka bata na kashewa daidai gwargwado ba mai yawa ba kuma ka rinka kula da abuwan da ke da bukata na 'yan larurori kana bata idan kana so ta soka kuma ai wannan auren Shi ne wai hankalinsa ya tashi ya ce yanzu uban yarinyar nan ya zo ya kira ni da kansa ya ce in rinka ba matar yarsa kaza kaza malam yaya hukuncin wannan auren na ce ai lalle uban nan yana da hankali ai ya taimake ka ai ina jin ya lura mugun marwaci ne kai wallahi ba mamaki yana son sa kuma ya ga tun da ya shiga neman auren nan ba ka kasa akwai samarin da wato Allah zai sauyi malam saurayi kullum sai ya wanka ya gyara rigarsa ya tafi gidan yarinya a dan soya masa dan dankali a dan yi masa dan cincin da ruwan shayi da lemo ba yanda za a yi saurayi ya je gidan yarinya budurwa ba kawo mai dan abin tabawa ba haka ne amma matsiyaci kullum zai tafi bai ba da kokobo ba daidai ne wannan ai ba daidai ba ne wai wani ya je wata rana ya ga ba a kawo abun ba ya duba ya duba ya ga ta kawo ba ita ma ta gaji to ta kawo ta kawo in zai tafi baya bayarwa wata ran ta ce ke ni fa na gaji in za ki je ki nemi fiya wata ki kai masa kai masa in babu ma ki je ki zauna ta je ta zauna kuna lafiya ana zance kenan ce lafiya kala to ya gida lafiya kala yau ko ruwan sha babu ne ta ce eh wallahi Allah bai hore ba <laughs> ya gaskiya ta gaya mai ƙarya ta yi can da aka jima ya ce yau ba ki abinci ba ne ta ce wallahi ba da kuɗi na je gurin mamata ta ce ba ta da shi ana gaya masa ne zahiri ya gane na ce duyin da ka ga uban nan da ya zo ya gaya ba kwaɗayin duniya ba ne tunda ya ce maka ba ta daidai gwargwado yana so ya koya maka ne yanzu kafin ka aure ta ma ya kamata ka rinka ta abin da ka jawo hankalinta ta soka to ballantana idan ka aure ta ta zama matarka kenan rowa za ka yi mata na ce wallahi ba laifi ba ni a fahimta ta da ya ɗora maka wani nauyi ne na wahala da ba za ka iya ba wannan sai mu ce bai kyauta ba duk da cewa a al'adance za a ce ka ba bai kamata a ce yayi haka ba to amma yana so ya koya ma tarbiyya ne na ce kai me kake bayarwa ya ce gaskiya ba na bayarwa na ce haka za ka zo haka ake neman auren annabi faci da kansa ya ce ta hadu ta habu ku rinka ba da kyauta sai a so ku duk wanda yake ba mutane kyauta za a so shi ba kana zuwa zancen ne don a soka ba a yadda da kai ba to ka karya dokar annabi ne ma kai tukunna ya za ka rinka tafiya hannu banza wani saurayin an ba da labari shi kuma ya zo tafiya da yalan bello yake tafiya <laughs> wai ai ustaz ne shi wai wai zai gwada takawarta na ce a'a. a'a yan matan wannan zamanin ba a musu in ka kai yalon nan sau ɗaya sau biyu ta ga ya wuce na marmari to gaskiya ina jin nan gaban kai sallama ba za ta fito ba ai za ka duba abu ne na hidima daidai gwargwado ba yanda za ka nemi abu ka same shi ba duk wanda ya zo ya shuka a gona ba dole sai ya hidima ba kafin ya je ya girbi mai kyau sai ka zuba taki sai ka yi gyara sai ka yi noma sai ka yi ban ƙasa sai ka yi ciran ciyawa sai ka yi kaza ko ba ka bane ba dan kana so ka girba da yawa ba to wannan haka za ka zo ka girbe ta ba ka yi hidima ba ai ba zai yi ba naka samari yan Allahu akbar ai tanadi duk wanda zai je neman aure dan sanadi yan abubuwan sa aljihu dan hidima sai a soka a kaunace ka shari'a ma ta ce kada kada kada a auri miji mai rowa in kuma a auri miji mai rowa to shikenan to a dauka a cikin dukiyarsa ko da bai sani ba ina fata